Ku lura da foto na shidda. Yaya muka iya ba Allah ko a ce bayaswa? Mun ga yadda masu bi ke sai da mallakarsu suna zamansu cikin ɗayantaka, to sai ga wani ya sai da gonarsa, ya kawo kuɗin gaban manzanni, wani kuma mai suna Ananiya da matar shi mai suna Safiratu, su ma suna son su yi haka. Amma kamin su kawo kurɗin, sai suka ga juna, suka rage, sai suka yi kamar sun kawo duka ne wurin manzanni. Ko da Ananias ya zo, Bitrus ya san ƙarya ce yake yi, sai Bitrus ya ce mashi, Don mi shaiɗan ya cika zuciyarka? har ka yi maruhu mai tsarki ƙarya? Ka riƙe rabin kuɗinka? Lokacin da Ananias ya ji wannan, sai ya faɗi ya mutu. Sai kowa ya ji tsoro, majiya ƙarfi suka tafi suka bizne shi. Bayan wajen awa uku, sai Safiratu ta zo. Kun ganta cikin wannan hoto. ba ta san abin da ya faru da mijinta ba. Sai Bitrus ya tambaye ta ko nawa ne suka shaida gonarsu, ita kuma sai ta yi ƙarya kamar mijinta. Sai Bitrus ya yi mamaki yadda miji da mata sun haɗa kai domin su yi maruhu mai tsarki ƙarya. Sai Bitrus ya ce, Waɗanda suka bizne mijinki na bakin ƙoha, yanzu kuma za su tafi da ke. Nan da nan ta faɗi ta mutu a ƙafafun Bitrus, sai waɗanda suka bizne mijinta, suka ɗauke ta suka bizne ta kusan mijinta. Yana da kyau a ba da wani abu ga ekiliziya domin a taimaki waɗanda ke cikin bukata, amma kada a yi ƙarya, kada a yi ƙarya ko ga Allah ko ga mutane, domin a nuna ana da kirki wato kirkin abin da ba ada. Allah ya san dukan tunaninmu da kuma dukan ayyukanmu, ko nagari ko miyagu, ba a iya masa ƙarya, kuma akwai hatsari idan an ce za a gwada wannan.